bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau muna sha takwas ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 4 shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajj yau insha Allah za mu shiga tafsirin aya 19 a kafin mu shiga kamar yadda muka saba muna ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu wanda yana tambaya cewa direba ne ya yi kuskuri wasu mutum biyu a kan mashin wato ya kaɗe su bayan sun faɗi sai wani direban daban mai mota ya taka su suka mutu to shin waye zai yi kafara a tsakanin waɗannan direbobin dukkan wani <clears throat> kisa da za a yi na kuskure duk wani mai kuskure a cikin wannan kisan kafara ta haukansa tana iya hawa mutum ɗaya tana iya hawa mutane da yawa a lokaci ɗaya saboda haka shi wannan da ya kaɗe su ya kaɗe su bisa kuskure ya tabbata cewa da kuskurensa a cikin kaɗe su don shi ne farkon wanda ya sanadiyar faɗuwarsu wani abu ma daga baya zo shi ma wancan da ya taka su idan ya zanto a cikin a taka su ɗin akwai wani abu na kuskurensa ko dai a ce yana gudu yadda bai kamata a ce a irin wannan wurin da aka yi haɗarin yana wannan gudun ba ko kuma misali a ce ko birkinsa baya ji sosai ko yana waya ko ya yana wani abu da yake ya ɗau hankalinsa wanda za a iya cewa shi kansa wannan abin da yake ciki ya taimaka wajen taka su ɗin matukar dai akwai wani abu na kuskure daga ɓangarensa ko ya yake ko nawa ne cikin ɗari inda za a samu wani ɓangare na kuskure ko da ya da yawa to shi ma fara ta shafe shi saboda haka ya danganta da yadda masu auna haɗurra suka fitar da bayanin wannan haɗari idan ya zanto shi wanda ya bige su shi kam wanda ya bige su daman wannan yana cikin kafara saboda shi ne farkon wanda ya sanadiyar faduwar tasu har aka taka su ba shi da tabbas cewa da ba a taka su ba za su mutu ba in ka ce da ba a taka su ba za su mutu ba bai masu ce da ba ka kaɗe su ba za a taka su ba saboda haka su matukar dai akwai kuskure ta bangaren shi wannan direban da ya da ya ture su wannan yana da kafara na baya da ya zo ya taka su wanda idan wato auna aune na haɗurra ya tabbatar da shi ma yana da nashi kura to shi ma kafarar ta hau kansa saboda haka zai yiwu a lokaci ɗaya sama da mutum ɗaya su yi kafarar wani mamaci guda ɗaya idan mutum ya rasu ranar juma'a kuma ya mutu da bashi a kansa to ya makomarsa za ta kasance menene alakar ya mutu ranar juma'a da kuma ana binsa bashi mutuwarsa ranar juma'a daban bashin da ake binsa daban idan akwai wata falalar da zai samu ta mutuwar ranar juma'a shi kenan wannan falalar tana nan bashin ma kuma da ake bin sa shi ma yana nan a kansa shi na sai a yafe masa bashin saboda ran juma'a ya mutu yaushe ne goman karshe take farawa wato goman ƙarshe ta ramadan tana fara ran sha tara ne ko ranar ashirin dare a ka'ida na lissafin musulunci yana bin yini ne wato shi yake gabata sannan yini ya zo shi shine ka'idar lissafin tafiyar rana da wata da a musulunci a musulunci ana auna ana ana auni da da wata da tafiyar wata bature ne yake yake awo da tafiyar abin rana saboda haka yau da daddare to daren laraba ne ba daren talata ba ne yau da daddare sunansa daren laraba gobe da daddare sunan shi daren juma'a a daren alhamis alhamis da daddare sunan shi daren juma'a to haka lissafin yake da zarar rana ta faɗi to wannan yinin da darensa sun wuce an shiga wani dare na yinin da zai zo gaba haka ake lissafi daga faɗuwar rana to shikenan an fahimci wannan wannan shine ka'ida ta musulunci ce an dare ya shigo ma'ana rana ta faɗi to wannan yinin ya riga ya tafi shi da darensa saboda haka in aka ce yau an ga watan ramadan to ramadan ya shiga da zarar aka ga wata to ramadan ya fara shi yasa za ka ga inda ake sanar da ganin wata da wuri sai ka ga har ma sun yi tarawihi saboda a ramadan suke to haka nan aka ce yau sha tara ga wata to da daddare an shiga yinin an shiga daren ashirin ga wata saboda haka wannan dalariki kuma su ne ake maganar falalarsu shi yasa za ka ga malamai suna maganar da goman farkon zulhijja da goman ƙarshen ramadan wanne ne fi falala ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake cewa in ana maganar yini ne to yinin da ke cikin wato goman farko na zulhijja wanda ya fafala in ana maganan dare raki ne to dararen da suke ƙarshen ramadan goman karshe ta ramadan wannan sun fi falala saboda su ne suka ƙunshi daren lailatul qadri wanda Allah ya ce khairu min alfi shahr hmm. wadancan kuma su ne yinin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne yinin da aikin kwarai ya fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsu saboda haka su ne afdalu ayyamin duniya alal itlaq don haka ana lissafin ana maganar dare ne ba ana maganar yinin ba saboda haka da zarar aka ce yau sha tara ga wata to da daddare an shiga lissafin kuma ashirin saboda haka wannan dare rakin wato darajar ƙarshe ɗin nan da ake cewa annabi sallallahu alaihi yana ƙara zaga dantse wajen bautar Allah zai fara wanda yana tambaya cewa mutum ne ya rasu da bashin banki a kansa sai 'yan uwansa suka je aka ba su bayanin bashin suka biya bayan shekara uku sai lauyan wannan banki ya kira wayar mamacin wato wanda ya riga ya rasu cewa wai akwai wani bashin a kansa to banki suka ce kuskure ne amma yan uwan suka yi watsi da maganar banki za ta dau asara to ban dai gane ba yana tambaya ne banki za ta dau asara ko ba za ta dau asara ba ka taɓa jin banki sadau asara to shi nan maganar ina jin maganar da yake yake cewa malam mu hankalinmu bai kwanta ba kuma idan za mu biya har da ruwan ko kuma asalin kuɗin za mu biya to ita shari'a musulunci dama ai bata yarda da wannan karin ba in kana maganar shari'a ce shari'a cewa ta yi fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun sauraka in kuka tuba to ka ku sake ku karbi sama da abin da kuka bayar bashi sauraka an haramta a bayar da wato kudin ruwan da yake kai wannan shine shari'a musulunci sai dai banki zai bar maka wannan kuma wata magana ce daban shi banki a gurinsa wannan kudinsa ne saboda haka in ya ce dole ka bashi to ba a cewa kada ka bashi domin in baka bashi ba zai iya cutar da kai zai ma karba ta kowane hali saboda haka anan ba zaɓin ka bane inda dai har an riga an karɓa shi kuma dole ne a banki sai sun karɓi kuɗinsu saboda haka in har bankin za su karɓi a uwar kuɗin shikenan sai a ba su uwar kuɗin dama wannan shine haƙƙinsu in kuma suka ce ba za su yarda ba sai an ƙara ba su da wannan ruwan to kuma kaga wannan tsakaninku ne da su idan sun yafe shi kenan ba su yafe ba kuma baya da kuka iya sai ku ba su بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق الله سبحانه وتعالى يتي هذان خصمان اختصموا في ربهم ولن biyun masu jayayya ne da suka yi jayayya dangane da sha'anin ubangijinsu na kafaru to waɗanda suka kafirta qutti'at lahum thiyabun min narin an fasalta musu tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zuba tafasasshen ruwa ta saman kawunansu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ana narkar da abin da yake cikunansu bihi da wannan tafasasshen ruwa wal ana narkar da fatansu walahum maqami'u min hadid ana kuma dukansu da gudumomi na bakin karfe kullama aradu an yakhruju minha min ghammin duk sanda suka yi nufin fitowa daga wannan wutar saboda damuwa uidu fiha sai a sake mayar da su cikinta wa zuqu azabar harik a ce da su ku azabar wuta mai tsananin kuna anan ubangiji subhanahu wataala yana bayanin <clears throat> sakamakon waɗanda a baya yake cewa lokacin da yayi maganar sujjadar waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa da mala'iku da rana da wata da taurari da duwar watsu <clears throat> da ainihin bishiyoyi da dabbobi Allah ce wa kafirun minan nasi wa kafirun haqqa alaihi al'azab da kuma da yawa daga cikin mutane suna sujada, da yawan su kuma azaba ta cancanta a kansu. to waɗannan ɓangarori guda biyu bangarorin waɗanda suke yi wa Allah subhanahu wataala sujjada saboda biyayya ga Allah subhanahu wataala da miƙa wuya da karɓar umarninsa da kuma ɓangaren waɗanda suka taurare suka ce ba za su yi wa Allah subhanahu wata'ala sujjada ba wato suka bin Allah subhanahu wata'ala suka kafirce to waɗannan su ne su ne suka zanto masu jayayya cikin sha'anin ubangiji ƙungiya ta farko sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bauta shi ya cancanci abauta masa sun sallama sun karɓi bautar Allah subhanahu wata'ala suna yi ƙungiya ta biyu kuma suna jayayya da su akan wannan cewa ba za a bauta wa Allah shi kadai ba ba su yadda da ɗayantakar ubangiji subhanahu wata'ala wajen bauta ba da haka wannan jayayyar da ta shafi tauhidi ita Allah subhanahu wata'ala yake magana ke kuma faɗar sakamakon kowane bangare daga cikin su idan ba a manta ba ayoyin da suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wato mabiya addinai manya-manya guda guda shida da muminai da yahudawa da sabi'awa da nasara da majusawa da mushrikai Allah ya ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama. inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah zai raba gaddama tsakanin su ranar gobe kiyama to wannan raba gaddama da ubangiji subhanahu wataala zai yi ranar gobe kiyama ita ce ubangiji yake bayani anan wato irin yadda kowa zai gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa daga sakamakon da ubangiji zai masa Allah ce hadhani khasmani hadhani khasmani waɗannan masu husuma ne guda biyu al-khasmu ana amfani da kalmar al-khasmu ana nufin mutum ɗaya ana iya kuma amfani da kalmar al-khasmu ana nufin da yawa هل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض كدوبا da farko ubangiji subhanahu wataala ya fara da cewa hal ataka naba'ul khasm shin labarin al khasm masu husuma bai zo maka ba kaga sai aka amfani da kalmar khasmu sai kuma gaba sai aka ce khasmani kaga alkhasmu ana nufin da ana nufin daya ana nufin tudu ana iya amfani da kalmar alkhasmu ana nufin daya ana nufin da yawa to nan da Allah ce hazani khasmani yana nufin kungiyoyi biyu masu husuma to don ka tabbatar da cewa ba daya ba daya da daya ake nufi ba tunda can an yi maganar kungiyoyi guda shida ko kuma addinai guda shida to kakka kakka dauka kowane addini yana husuma da ɗaya wancan ma yana husuma da ɗaya ko suna ko ɗaya yana husuma da sauran sai Allah ya nuna maka cewa a'a dukansu ne ikhtasamu fi rabbihim suna husuma dukansu game da sha'anin ubangijinsu muminai ta bangare guda sauran kuma waɗanda ba su yi imani ba su kuma ta bangare guda saboda haka ƙungiyar masu husuma ta farko masu jayayya ta farko su ne muminai ƙungiya ta biyu kuma su ne sauran kafirai duka da kowane irin addini suke bi sawa'un yahudu nasara majusu mushriku na sabi'awa duka duk sun shiga cikin bangare na biyu saboda haka kasancewar bangarori ne guda biyu shi yasa Allah ce hazani khasmani to amma dan ka fahimci ɗaya da ɗaya ne sai Allah ce ikhtasamu da nuna maka su duka ake magana akan su ikhtasamu fi rabbihim suna jayayya dangane da sha'anin ubangijinsu ko dai suna jayayya tabaka baka wannan ya faɗa wanda ya faɗa shine tattaunawa ta baka wanda aka sani tsakanin muminai da waɗanda ba muminai ba kullum abin da yake gudana kenan masu wanda suka yarda da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala suna faɗar wato hujjojinsu na kaɗai ta ubangiji su wata wataala na gamsuwa da musulunci suna kuma nuna cewa sauran addinai da ake bi ba gaskiya ba ne, duk wani addini ba musulunci ba ba addinin Allah ba ne saboda suna jayayya akan wannan su ma ko ɗancan suna jayayya akan cewa abin da suke kai gaskiya ne wannan shine tattaunawa tsakanin addinai da ake magana wacce daman can kusan a haka duniya ta kafu to lokacin da Allah ya fara aiko annabawa haka ake ta yi ana tattaunawa waɗannan suna faɗar hujjojinsu waɗannan kuma suna faɗar su ma nasu hujjojin ko suna ƙaryata hujjojin waɗancan to wannan shine tattaunawar da yaushe masu wa'azi masu karantarwa suke yi wajen fito da gaskiyar addinin musulunci da bayyana shi da kuma fito da wato ƙaryar dukkan wani addinin da ya saba ma wannan da bacin dukkan wani addini da ya saba na musulunci wani ita ce tattaunawa da ba za ta yanke ba har tashin alkiyama wani ita ce tattaunawa ta baka da baka sannan kuma akwai tattaunawa ta aƙida yayin da akwai jayayya ta aƙida wani ita ce jayayya ta baka da baka akwai kuma jayayya ta aƙida ta ce jayayya ma'anawiyya ta kai kana ji ka kudirce cewa abinda kake kai na addinin musulunci gaskiya ne annabi gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne akwai ranar alkiyama su kuma waɗanda suke saba maka suna saba maka akan akasin abinda kake faɗa cewa wannan addinin da kake bi ba gaskiya bane ka ba gaskiya bane alkur'ani ba gaskiya bane to wannan ita ma jayayya ce amma ta fuskar aqida to wani lokaci abin yakan rincaɓe har a kai ma ga yaƙin juna kamar yadda ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin sahabbansa da lokacin sauran dauloli na musulunci ya zanto har an kai ga yin gaba da gaba an wuce maganar ƙudircewa a zuci an wuce maganar wato cacar baki har ma a kai ga fafatawa a fagen daga wanda duk ya shiga cikin ƙarƙashin wannan husuma da Allah yake cewa ikhtasamu fi rabbihim ya shiga cikin wannan husuma wannan jayayya da take faruwa tsakanin mabiya addinai saboda haka mabiya addinai daban-daban da bangare ɗaya musulmi da kuma sauran addinai duka shi musulunci yana kallon dukkan kafirci a matsayin addini ɗaya ne kamar da malamai suke ce alkufru millatun wahida duk kafirci abu ɗaya ne saboda duk a gurin musulunci sunan shi kafirci ta kowane bangare ya zama kafircin sunan shi ne kafirci to saboda haka a matsayin kungiya ɗaya ke kallon sa. musulunci kuma yana matsayin a matsayin kungiya ɗaya. to waɗannan ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya dangane da sha'anin ubangijinsu ubangiji ya ce Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya saukar da wannan ayar kamar yadda wasu hadisai suke nunawa akan yakin badar da yakin badar shine yakin farko wanda ya faru bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an shar'anta wa musulmi su tashi su kare kansu su nemi haƙƙinsu kada su bari ko da yaushe mushrikai suna cutar da su suna azabta su suna kwace musu dukiya suna kore su da gidajensu wazina lil ladina yuqatiluna yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir ce waɗannan da ake yaƙar an musu izini su tashi su kare kansu domin an zalunce su kuma Allah mai ikon ya taimaka musu ne tun daga wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam dama tashi cewa su tashi su kare kansu daga yakin yakansu da ake yi to yakin farko da aka fafata tsakanin mushrikai mushrikan larabawa da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine yakin badar musulmi sun zauna shekara goma sha biyar suna ta haƙuri ana ta nuna musu ƙiyayya da ƙiƙi juna da ainihin zalunci da cutarwa sun haƙura tsawon shekara goma sha biyar to sai allah subhanahu wata'ala ya haɗa waɗannan ƙungiyoyi guda biyu a badar inda nan aka yi karan batta allah kuma subhanahu wata'ala ya ba wa musulmi nasara walaƙar nasara kuma allahu bi badirin wa antum azillah suna 'yan kaɗan allah ya ba su nasara domin kafirai sun ninka su wajen gida uku musulmi ba su fi ɗari uku da ‘yan kaɗan ba waɗancan kuma sun kai wajen mutum dubu amma Allah ya ba wa musulmi nasara yaƙin badar ya zama yau malfurkan ubangiji ya kira shi yau malfurkan yau jama'an ranar da Allah ya rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam nasara to imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da hadisi daga qais ibn ubad yake cewa ya ji abu zar yana rantsuwa da allah cewa wannan ayar hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim yace innaha nazalat fil ladina barazu yawm badr ta sauka ne ga waɗanda suka yi fito na fito ranar badar hamzatu wa ali wa ubaidatu ibn al-harith hamza da ali da ubaidatu ibn al-harith da kuma utba da shaiba ya'yan rabi'a da kuma alwalid ibn rabi'a lokacin da aka zo bangarori biyu ƙungiyoyi biyu ƙungiyar kafirai da kuma ta musulmi kowa ya ja daga to dama yana daga cikin ɗabi'ar wato yana daga cikin dabi'ar larabawa a wancan lokaci in aka zo filin daga akan fara da mubaraza fito na fito sukan yi haka ne domin a samu taƙaita wato zubar da jini domin aka yi mubaraza waɗanda suka yi nasara to waɗancan suna iya haƙura su janye kaga shi kenan yaƙi ya ƙare daga nan to saboda haka sai wasu daga cikin abin nan sai wasu daga cikin manyan ƙuraishawa manyan ƙuraishawa daga gidan banu abdushams su ne waɗannan uh, utba da shaiba da kuma walid ibn utba akwai abin shaibatu ibn rabi'a da kuma utbatu ibn rabi'a da kuma ainihin uh, dan utba din shine alwalid utba shine mahaifin hindu matar abu sufyan to da mahaifinta utba da dan uwansa shaiba da kuma ɗansa dan utba din shine alwalid sai suka fito waɗannan dukkansu sun fito daga gidan abdushams daga banu abdushams sai da wasu daga cikin matasa daga cikin mutanen madina sai suka fita da niyyar za su tarye su domin sun fito suna cewa akwai wanda zai fito a kara sai wasu matasa su uku daga cikin matasan madina sai suka fita sai waɗannan shawa uku sai suka ce a'a mu ba da ku za mu yi ba kun yi mana ƙanana kun mana yarinta sannan kuma ku ba sa'anninmu ba ne ba tsarinmu ba ne wato su suna ji da matsayinsu da darajarsu a cikin larabawa saboda shawa ne sun fito da gidan banu shams da annabi ya ji haka ya ce waɗannan matasa su dawo sai ya ce wa hamza kai hamza tashi kai aliyu tashi kai ubaida ko abu ubaida ibn al-haris ibn abdulmuttalib sauraka ka tashi sauraka sai ya tashi waɗannan wanda suka fito daga gidan banu hashim ce ku tashi ku je ku tare su to ana aka fafata tsakanin waɗannan mutane shida hamza ya kara da shaiba kuma ya nasara ya kashe shi shi ma sayyidina ali ya kara da walid ya kashe shi sai ubaida ibn al-harisi kuma ya kara da utba utba duk ya fi su shekaru shine babba a cikin su saboda haka sai suka yi jina-jina Karshe aka sari shi utba shi abin nan shi ubaida a gwiwa saboda haka ya faɗi to da hamza da ali radiyallahu anhuma da suka ga haka sai suka tasamma shi wannan utba sai suka kashe shi sai suka ɗauko shi ubaida ranga-ranga yana cikin jini Karshe shi ma ya shahada ya rasu to shi ne abu zar yake cewa na rantse da Allah waɗannan su ne Allah yake magana a kansu ne khasmani ikhtasamu fi rabb to kaga jayayyar ta wuce da ta wuce da ƙuduri ta wuce fatar baki har kai ga fafatawa duk tana ƙarƙashin ikhtasamu fi rabbihim domin dukkani a akan maganar ta Allah ne cewa a ta Allah da bauta waɗannan mushirikai suka ci su basu yarda ba kuma za su lamunta ba ba za su amince ba sai sun ga ƙarshen Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sahabbai suka tsaya aka fafata kuma ubangiji subhanahu wataala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa nasara to shi yasa kamar yadda Imam Bukhari ya furwaito daga Sayyidina Ali yana cewa ana awwalu man yajthu bayna yaday ar-rahman lil khusubati yawm al qiyama ni ne farkon wanda zan gurfana gaban ubangiji subhanahu wataala domin rigima wato rigima da waɗannan waɗanda muka fafata da su to wannan dai yana tabbatar maka da cewa wannan shine a ma'ana ta farko da take karkashin wannan aya Allah subhanahu wataala yana magana akan kungiyar muminai da kuma kungiyar kafirai waɗanda suka fafata waɗanda suke suka fafata na farko su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fafata da mushrikan farko waɗanda suka ja da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wasu wato maganganu na wasu malamai da suka yi dangane da fassara khasmani din wani daga cikin malamai kamar ikrima an rawaito yana cewa khasmani nan ana nufin ana nufin aljanna da wuta aljanna da wuta su suka yi husuma akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna da wuta sun kai kuka wato sun yi husuma gaban ubangiji lokacin da lokacin da wuta take cewa babu wanda zai shige ni illa almutakabbiruna wal jabbarun sai masu ji da isa masu girman kai su ne za su shige ni wuta kuma take cewa <clears throat> aljanna kuma take cewa babu wanda za su shige ni sai masu rauni ga labaitattu, to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa wuta ke azaba ta ce da nake azabtar da wanda naga dama da shi ke kuma rahama ta ce Allah ya ce aljanna ke kuma rahama ta ce da nake sa wanda naga dama a cikin ta to wasu sun ce wannan su ne khasmani din to amma magana ce mai rauni kwarai da gaske malamai ba su waiwaye ta ba wasu kuma sun ce da ahlul kitabi ne da musulmi khasmani din ahlul kitabi ne ahlul kitabi suka ce kitabuna qabla kitabukum wa nabiyuna qabla nabiyukum fa nahnu aula billahi minkum littafin mu ya riga naku annabin mu ya riga naku don haka mu muka fi cancantar mu zama soyayya Allah ba ku ba musulmai kuma suka ce kitabuna yaqdi ala kutubi kutubikum wa nabiyuna khatamun nabiyi littafinmu Littafinmu ya shafe naku annabinmu kuma shi ne cika makin annabawa daga shi an rufe kofar annabta to wasu suka ce su ne khasmani khasamu fi rabbi wani ana jingina shi ga Abdullahi dan Abbas a wata ruwaya to amma dai maganar mafi yawancin malamai malaman tafsiri shine khasmani ana nufin bangaren mu'minai da kuma bangaren kafirai bangaren mu'minai masu cewa Allah ɗaya ne shi a cancanci abautawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne kafirai kuma wanda suka karyata wannan wanda suke shirka da Allah suke hada Allah da wani suke karyata manzancin annabi sallallahu alaihi wa to idan aka ce wannan ayar ko waɗannan ayoyin har zuwa ayoyi shida wanda za muka karanta idan ya zanto <clears throat> idan ya zanto sun sauka ne suna ishara zuwa ga yakin badar kaga wannan yana tabbatar da cewa waɗannan ayoyin madaniya ne wato a madina suka sauka tunda yakin badar bai kasance ba sai a madina shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam domin yakin ma ba a farlanta shi ba sai a wannan lokaci saboda haka kuma a farkon magana mun yi tattauna akan surar nan madaniya ce ko makiya ce wanda ƙarshe muka fi ƙarfafa maganar cewa gaure ce akwai ayoyin da suke ‘yan makka ne akwai kuma ayoyin da suke ‘yan madina ne to waɗannan suna daga cikin ayoyin da suka sauka a madina gashi suna bayanin wani abu da bai faru ba sai a madina to wannan ko da an ce wannan shine sababin nuzul kamar yadda aka sani al'ibratu bi umumin lafz la bi khususis sababi idan aka tashi ana lura ne da yadda wato lafazin ayar ya zo ga mamme saboda haka duk wani mumini ya shiga cikin wannan husuma haka nan duk wani kafiri shi ma yana cikin wannan husuma saboda haka tattaunawa da jayayya dangane da sha'anin ubangiji da addininsa wani abu ne da ba zai gushe ba matukar dai akwai mumine a bayan ƙasa saboda haka zai ci gaba haka ana magana tattaunawa tsakanin addinai to wannan tattaunawa daman akwai ta saboda haka za ta ci gaba ne kawai sai dai kasancewarta akan menene wannan fi rabbihim ne akan sha'anin ubangiji ne fi rabbihim ai fi dini rabbihim fi tauhidi rabbihim game da kadaita ubangiji subhanahu wataala ibnu jarir at-tabari yana cewa qad tanzilu bi sababin al-ayatu qad tanzilu bi sababin al-asbab aya takan sauka saboda wani dalili kamar irin wannan thumma kunu amma fi kulli makana nazira zalika sannan daga baya kuma sai ta zanto ta shafi kowa da kowa duk sanda aka samu wani abu da yayi kama da wannan da take magana kansa, ya yace wa hadhihi tilka wannan ayat tana daga cikin waɗannan ayoyi wanda suka sauka a dalilin wani abu amma kuma hukuncin su bai takaita akan nan ba yace wa zalika anna allazina tabarazu inna ma kana ahadul ne ahla shirkin wa kufrin billah yace saboda waɗannan da suka yi fito na fito a badar ai ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu kafirai ne masu shirka da Allah wal akharu ahla imanin wa ta'atillah ɗaya ɓangaren kuma muminai ne masu ɗa'a ga Allah fa kullu kafirin fi hukumi fariqi shirki huma, fi annahu li ahli al-iman khasmun saboda haka kowane kafiri a kowane zamani a kowane lokaci to yana ɓangaren waɗancan masu shirkan ne a matsayinsa na mai husuma da jayayya ga muminai wa kazalika kullu mu'minin fi kulli fi hukumi fariqi al min minhuma fi annahu li ahli shirki khasmun saboda haka shi kuma mumini a ko'ina a kowane zamani a kowane lokaci shi kuma yana ɓangaren masu imani a matsayin wanda yake jayayya da masu shirka saboda haka malam ya fa fatawilul kalam fassarar wannan aya hadhani khasmani ikhtasamu fi dini rabbihim waɗannan masu jayayya ne su biyu da suka yi jayayya dangane da addinin ubangijinsu واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ceto husumar yayayyar da ake magana shine kiyayyar da take tsakanin waɗannan bangarori guda biyu muminai ba za su so kafirai ba kafirai ba za su so muminai ba wa muharabatu iyahu ala dinihi kowane bangaren yana yakar addinin ɗaya bangaren kowa so yake ya galaba to wanda shine abin da ayat take magana a kansa to sai ubangiji subhanahu wataala shi zai yi hukunci tunda Allah subhanahu wataala a baya ya gaya mana inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah lalle Allah shi zai hukunci a ka'idar hukunci akan buƙaci shaida in ka ce ga khasmu wannan abokin husuma ne ga abokin jayayyarsa ga abokin rigimarsa to baka yin hukunci sai ka kawo shaida ko to shi kuma Allah shi ne shaidar sai ya ce inna Allah ala kulli shay'in shahidun dan kakka zaka ce to ina shaida Allah shi ne shaidar ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu hukunci na adalci ba zai yi musu hukunci da iliminsa ba da shaidarsa duk da cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne kuma fa'alun ne lima yurid duk yadda ya ga dama yayi ba wanda isa ya ce kanzil ba wanda zai isa ya tanka to amma saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana yana dasa sa ne a cikin komai kuma bawan sai tabbatar da cewa an masa adalci ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya gabobin mutane su za su shaida akan su al-yau al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun race ce sai mu rufe bakin wanda zai iya karya ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina ya rika rantsewa cewa shi wallahi ba shirka muka yi ba wallahi mu kaza kaza Allah sai ya toshe bakin ba zai iya ƙara cewa komai ba dai wani abu da kai ko da hannunka kai ko da kafa ka kai ko da idan kai ko da bakin kai ba dai da su kake abubuwa ba to shikenan sai a wasu dama sai hannaye su yi shaida su yi magana ah, sai ƙafafuwa su ma su yi shaida hakanan ji ya yi shaida gani ya yi shaida akan abin da suka aikata daman su ne masu aiki hannu ya ce ni na yi kaza kafa ta ce ni na je kaza kunne ya ce ni na je kaza ido ya ce ni na ga kaza duk su ba da shaida a lokacin dan adam ya rikice ya za su yi masa haka wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina ya za ku ruka ba da shaida akan mu kun san abin da in ya fa in ya faru fa ya bace fa duk da mu da ku duka fa za mu tafi wuta amma <laughs> qalu antaqana Allahu an antaqa kull shay' wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un Allah da ya bawa komai damar firici mu ma shi ya bamu dama muka yi firici saboda haka a lokacin za a yi mutane hukunci da shaida shaidun kuma daga kansu daga kawunansu ce ku kuka yi kuma ku kuka ba da shaidar cewa kun yi to ya aka yi suka yadda suka ba da shaida tare da cewa kuma su suka yi laifin to ya za ku yi laifi ko ku ba da shaidar ku yi laifi wanda shi da ikirari mai laifi ya fito ya ce na yi wanda shi da sayidul adilla babu shaida da ta kai wannan duk da cewa a dokar zamani sai ka ga cewa an yi ta ikirari wa inda ba a gaban alkalin ne kawai aka yi shi ba ko da akwai wasu shaidu ba a aiki to shi shine sayyidul adilla ikirarin mai laifi ya ce ni na yi laifi to sauraka su waɗannan su suka aikata su kuma daman ba su da irada kai ɗan adam kai Allah ya baka irada kai ya baka damar ka yi ko ka bari su kamar sojoji ne a fagen yaƙi don abinda kwamanda ya sa su shi suke yi ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne duk inda aka ce su nufa nan suke nufa suna bin umarnin kwamandan ne ko da abin da ya sa su ba daidai ba ne sai dai an je sama can su ce shi ya samu to yadda za su ba da shaida a sama su ma kai wannan gaɓoɓi naka za su ba da shaida a gaban Allah mu ba muna yin abin da mu muke nufi ba ne abin da ake aka samu ne muke yi kawai to shi ne ubangiji subhanahu wata'ala zai yi hukunci a wannan ranar akan waɗannan masu jayayya ɗin masu rigima Allah ce na kafaru qutti'at lahum thiyabun min waɗanda suka kafirta za a fasalta musu ko an fasalta musu siyabun tufafi min narin na wuta an fasalta musu daidai da jikinsu ta da zai yi daidai da jikinsu ma'ana tufafin da za su rufe su rub saboda ya zanto ta ko'ina azaba za su sha ba ta inda za su samu sararawa lahum min jahannama eh, mihadun wa min fawqihim ghawash a yi musu shimfiɗa da jihar nama saman su kuma wuta ta rufe su saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai zai sa a fasalta musu tufafin wuta daidai da jikinsu tufafin nan ubangiji ce sarabiluhum min qatiranin wata sha wujuhumun nar wato tufafinsu rigunansu min ne, na ainihin narkakken man katiran ne man katsiran mai ne wanda yake kamar kwalta baki kirin kuma sannan mai mummunan wari sannan kuma yana saurin kamawa da wuta saboda haka da wannan man shi za a shafe jikinsu da shi a matsayin tufafin da za su sa shi ne za a shafe su da shi shi ne sarabi min qattiranin shi wannan man mai kamar kwalta baƙiƙirin in aka shafe su za su yi baƙiƙirin sannan kuma su riƙa wani wari sannan wannan mai mai saurin kamawa da wuta ne saboda mai saboda su ji ƙunar azaba wata taksha wujuhahum munar to haka nan ubangiji wata wata'ala zai musu wannan A anan zamu ga ubangiji ya ce aka yi amfani da lafasin mazi. an fasalta musu wato kamar an yi an gama duk da cewa alkiyamar bata zo ba to amma duk abin da yake nan tafi to kawai ka ɗauka ya zo ne kamar da ce a ta amurullah fala stajilo alkiyama al'amarin Allah ya zo ku daina gaggauto da shi ku daina gaggauto da shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan saboda a tabbatar maka da cewa abin kamar ma an yi an gama ne Allah na ce izgalallahu ya Isa ibn Maryam wa izgalallahu ya Isa ibn Maryam a ta qulta lin-nasi wa iz qala Allah ka tuna lokacin da Allah ya ce kaga kan banda qala ba wa iz yaqulu ba saboda a nuna maka cewa abin ma kamar ya faru an an an gama ne hmm. kakka kara kakka kawo wani shakka a ciki wasu daga cikin malamai suka ce an yi amfani da qutti'at fi'li madi abinda aka riga aka yi aka gama an fasalta musu suka ce saboda wutar kafirai tuna an tanadi komai saboda ka kowane dan wuta an riga an gama fasalta masa abinda zai sa da abinda zai shiga da abinda zai ci komai an an gama iddat lil kafirin da Allah ce an riga an tanade ta ba kamar aljanna ba aljanna ita cikin ginin ta ake har yanzu gwargwadon yawan aikin ka gwargwade da ake ta gina maka ita kana aiki ana gina maka ita kana aiki ana gina maka ita duk tasbihi wannan Allahu akbar din da kace ba an gina maka wani shi ne ko kara ko wani da shi ne kuke tayi a cikin aljanna Allah ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim za a rika zuba tafasasshen ruwa min fawqi ru'usihim ta saman kansu wato ta tsakiyar kansu ruwa ne wanda yake dab da dab da kansu ba ma wanda zai daga can nesa za a zubo da shi ba don aka zubo da shi daga nesa ko da yana da zafi watakila kafin ya iso inda suke zafin ya ɗan ragu to amma min fauƙi ru'usihim ta saman kansu saboda kada wani abu ma na zafin ya ragu ubangiji subhanahu wata'ala kamar da yake can sun ba subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku zuba azabar tafasasshen ruwa a kansa to wannan tafasasshen ruwa shine wanda zai mamaye jikin wannan kafiri ya ainihin zagon Yahuda wato kokon kansa ya shiga har cikin cikinsa ya zagwanyar da dukkan abin da yake ciki sannan kuma fatar gaba ɗaya ta tattake ta daddake تقوني قرمس إمام الترمذي يفتد حديثي لو ننسى إيش حديثي حسن صحيح شيخ ناصر الدين الألباني حسن أشي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر thumma yu'adu kama kana kamar yadda anan Allah subhanahu wata'ala ya ce yusharu bihi ma fi ma fi butunihim wal julud za a zagwanyar da abin da yake cikin su da wannan tafasasshen ruwan sannan za a zagwanyar da ainihin fatin jikinsu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace innal hamima shi wannan tafasasshen ruwa la yusabbu ala ru'usihim lalle tabbas za a zuba shi akan kawunansu su yanfuzul hamim daga nan wannan ruwan ya wato ratsa kokon kan wanda aka zuba masa shi Allah kiyashe mu hatta ya ila jawfihi har sai ya je cikin sa fayaslutu ma fi jawfihi ya zagwanyar da abin da yake cikin sa gaba ɗaya ya zagwanye ya zube hatta ya murqu min qadamaihi har wannan ruwan wato ruwan tafasasshen ruwan zafin sai ya ainihin zuba hatta ƙarƙashin diga-digansa sauraka zai ratsa shi har ya je ƙarƙashin diga-digansa tun daga ƙololuwan kansa annabi ya ce wannan shine as din shine zagwanyar wanda Allah subhanahu wataala ya magana thumma yu'adu kama kana sannan a dawo da mutum kamar yanda yake kullama najjal juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul azab shi duk sanda fatin su <coughs> suka zagwanye suka narki sai Allah canza musu wasu fatin dan su ci gaba da dandanar azaba Allah ka kiyashe mu amin Allah subhanahu wataala ce min fawqi ru'usihim akai amfani da min min dinnan min ce sila ubangiji subhanahu wataala ya amfani da ita domin a nuna ibtida'ul ghaya min ce ibtida'ul ghaya dan a nuna daga inda zubar wato ruwan zai fara zai fara ne daga kan kansu ba daga nesa ba ne bare hatta wato zafin sai ragu yusharu به ما في بطونهم والجلود تو to za a yi musu azaba da shi azaba ta zahiri shine zuba musu kai sannan kuma wannan azabar ta je har cikin cikin su shine ta zagon yadda abin da yake cikin su gaba daya na tsokar jiki da kitse da abin da yan hanji da komai da yake cikin su gaba daya sai ya narki wal julud haka nan wal juludu wal juludu ita ma ya ce an yi adafinta ne ko dai bi fi'ilin mahzuf ai wa tuhraqul julud za a kona fatin su ko kuma ya zama akan wancan fi'ilin ne na farko su ma fatin za su zagwanye su abin nan su kone Allah sannan ya ce walahum makami min hadid sannan kuma ana dukansu da wasu gudumomi na ƙarfi gudumomi na bakin karfe waɗannan gudumomi suna hannun khazanatun nari masu gadin wuta su ne wannan mala'iku ne za su riƙe wannan gudumomi suna dukan waɗannan mutane bayan wannan ruwa da ake kwarara musu na zafi ka duba ƙarfin mala'ika da girmansa a ce ya riƙe guduma ta ƙarfe ko wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad sanadin yana da rauni yake cewa kowace guduma ɗaya in aka saukar da ita bayan ƙasa da za a saukar da ita bayan ƙasa to da mutane da aljanu duka in sun haɗu ba su iya daga ta ba to koma ya sha'anin yake aka ce gudumar mala'ika gudumar mala'ika ko gudumar aljani ce za ta dake ka ko wani rushe shankato aka ba shi guduma irin wannan gudumar da ka sani aka ce ya rika doka ma mutum aka ai azaba ta yi azaba to bare gudumar mala'ika gudumar wutar jahannama ta maqami'un min hadij ta bakin karfi to da ita za su rika dukansu kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka zo suka yi nufin fita daga cikin wannan wuta saboda azaba min ghammin saboda damuwa da suke ciki da bakin ciki da tashin hankali idu fiha sai a sake mayar da su cikin ta wato haka za su yi ta ganin azaba lokacin da harshen wuta zai yi toro ko da su saba su ga kamar za su fita can kuma mai guduma zai doke su da guduma su yi wa ƙasa haka nan harshen wuta ya sake toro ko da su sama shi kuma ya sake dukan su yi ƙasa haka za a yi ta musu su ba su yi rai ba su ba su mutu ba wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur Allah ce waɗanda suka kafirta ubangiji ya ce suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a gama da su ba mutu in suka gama da su suka mutu sun huta wala yukhaffafu anhum min azabiha ba kuma za a tausasa musu ba a sassauta musu azaban ba kazalika najzi kull kafur Allah ce haka muke saka ma dukkan wani butulu mai kafirce mana wa hum yastarikhuna fiha za su yi takururuwa a cikin wuta suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna Na'amal. ya ubangiji a fito da mu za mu yi aiki na kwarai ba irin wanda muka kasance muna yi ba Allah ce a awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir Allah ce a awalam nu'ammirkum ashe ba mun ba ku tsawon rai ba mun ba ku irin yadda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa a cikinsa? sa wa ja'akum an-nadhir kuma mai gargadi ya zo muku amma duk ba ku ji ba ba ku faɗa ku ba ba ku je wa'azi ba sai yanzu za ku ce a fito da ku za ku yi aiki na kwarai fa zuku ku ci gaba da ɗanɗanar azaba fama na min nasir azzalimai ba fasu da wanda zai taimaka musu to haka za su yi ta fama suna cikin wannan azaba za su nemi mala'iku dinnan su taimaka musu qala allazina kafaru li khazanati jahannam wad'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab su je suna roƙon mala'ikun nan masu gudumomi a hannu mu ku roƙa mana ubangijin mana ko da yini ɗaya a ba mu sarara ko yini ɗaya ne ka duba yanzu maganar fita ma ba ita suke ba ko ɗan yini ɗaya a ƙyale su su sarara yawman min al'azab za su je su awalam taku ta'tikum rusulukum qalu qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal malaiku su ce ah, ba ba manzanni su rika zuwa muku ba ko kuma haka kawai aka kama ku da laifi ba an an turo muku annabawa ba da manzanni su ita muku wazi ce eh haka ne haka ne ce to shikenan sai ku ci gaba da addu'ar ku ku gani in za za ta yi amfani amma wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal addu'ar ku ta banza ce saboda kun cewa Allah subhanahu wataala to nan dai za su ga babu alamar nasara to za su koma kuma maliku wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk yanzu ba maganar ma a sassauta musu ba su a kashe su gaba daya su huta maliku kai ne shugaban mala'ikun nan da ake suke mana azaba ka roki Allah mana mu a gama da mu to wasu malami suka ce za a yi banza da su da ruruwa sannan ce inda kun makisu za ku ci gaba da zama a nan babu maganar fita har abada Allah ka kiyashe mu Allah ce wa zuqu azabal harik ku dan azaba ta wuta mai tsananin kuna <clears throat> haka za a gaya musu wato bayan azabar da ake yi musu ta gangar jiki ta zahiri ana zuba musu wannan tafasasshen ruwa fatin su na zagwanyewa sai kuma a rika musu azaba ma'anawiya wato ana ƙara ba su haushi ana zole zolayarsu ana tsokana su wanda ita ma wata azaba ce nafsiya ba a ƙyale su ba da azabar da suke ciki kuma ana bin su da izgili da ba'a cewa zuku azabar harik ku ci gaba da ɗanɗanar azabar wuta mai ƙuna to haka za su ci gaba da shan wannan azaba azaba ta zuci da kuma azaba ta gangan jiki Allah ce wa amma alladhina fasaqu fama'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun Allah ce waɗanda suka suka suka kangare wa ubangiji Allah ce fama'wahum an-nar makomasu wuta ne kullama aradu an yakhruju minha duk sanda suka so su fito daga wannan wutar uidu fiha Allah ce za a sake mayar da su ciki kuma a ce da su ku ɗanɗani azabar wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa to wannan hukuncin wani wato wato ƙungiya ta farko kenan wanda ake husuma da ita sune ƙungiyar kafirai sannan sai ubangiji kuma zai faɗi hukuncin waɗanda suke jayayya da waɗannan kafirai su ne muminai ubangiji zai faɗi hukuncin su aya ta gaba da ita ce matashiyar karatun mu gobe insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh